أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يو الخميس قوم ga هجرانا دبو دريه دتلاتين دبيات ɗari hudu da شابيو 2014 za mu yi karatu na arba'in da bakwai a cikin ishiriniya a kan yabon annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Karatun da gabata ya yi magana a kan sallama ga annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, hadda ƙarshe ya ce, ƙwanƙona ta damuwa hakika ta kyautatu ga zaina fa uzuran fa inni an sabuhin horakiku, an muka takaitancin bayani game da asalin wannan misali na larabawa an sabuhin mm, wurake kudin nan. In za mu tashi harfu ne, yana mai cewa, Ala laita shi'iri hal asiran nan unjida, liɗai bata haifin nuru ya sta'u mus'ida, fa'arfa a sauti bi salamin muraddida. سلام كعرف الروض أخضله الندى على خير مخلوق من الجن والإنس سلام على من ليس خلق كمثله فأوجههم تهوي لأخمس عليه وأعينهم تعشو لباهر فضله سليل خليل الله خاتم رسله وفي الختم منع للزيادة في الدرس ألا والكاكجية ليت شئري كي تنسنينا هل أسيرنا كوزا سامتفيا منجدا أكسا وچتكي تنا دتدو tudu منجدا sai na ake ce ma najdu ƙasar najdu najdu saboda bisa ga tudu take liɗaibata da can har zuwa madina haifin nuru sa'ad da haske ya tsa'u ke tattakawa musu idan alhali yana mai hauhawa idan nizo can fa'arfa a sauti sai in ɗaga muryata muraddidan alhali yana mai konkomawa shi sauti na bisalami da yin gaisuwa ta ban girma ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi Abin zan ce salamun wata irin gaisuwa da aminci sun tabbata ka arfin raudika ce ƙamshin hadama ne wanda akhbalahunna da ruwan raɓa suka damsasar da wannan hadama to wannan irin gaisuwa ita nike miƙawa ala khairi makhluqin ga hiyayyen duk talikai min aljinni na aljani wal insi da mutum da ma mala'iku gaba ɗai ya gabatar da aljannu sannan mutane Allah na cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga an fara da aljinnu sannan al insu bayan haka salamun wata irin gaisuwa ce alaman laisa halkun kamislihi wanda ba taliki irinsa kafuɗin nan za'ida ce fa'aujuhuhum su gaba ɗaya su talikai ta hawai sun surmuyo li akhmasi na alihi ga kwarinta takalmin ma'aiki ma'ana duk talikai na ƙasa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi ɗaya ne aka samu wani mai begiya ce takalminka ya fi kowa can mun yawaita bayani a kansa kan cewa wannan a cikin balaga matsayi ne kinaya ce an nisba wa ayyunuhum idanunsu gaba ɗaya su talikai ta'ashu suna dundumi libahir fadlihi saboda rinjaye falala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajarsa ma'ana ba wanda ke kai ga daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam aw nuri za mu cimma fala nuruhu fala naruhu takhabu wala nuruhu yu'shi ma'ana ba haske ne wanda ke ke rauni to nan kuma an ce idanunsu suna rauni saboda rinjaye falalarsa kowane da manuharsa wanga ma'anawi ne wancan hissi ne salilu khalilillahi ɗa ne Gaba badaɗayin Allah annabi Ibrahim alaihi salam khatimu rusulihi shine cikamakon manzanni man'un hani ta ga ƙarawa fitirsi ga takarda a yi rubutu wa fil khatmi don an cika ta na abu a ƙara ba ma'ana annabi sallallahu alaihi shine ƙarshen annabawa bayan haka sai ya ci gaba da cewa fakam Rutbatin. da yawa wata irin daraja saniyatin maɗaukakiya haza annabi sallallahu alaihi tara ta fil masjid ga girmansa bi islahi amalin ta hanyar islahi amalin ta hanyar gyara ayyuka mu ikhlasi niyatin da tsarkake niyya a wata nusha bi ikhlasi amalin ta hanyar tsarkake ayyuka wa islahi niyatin da gyara niyya duk dai kowane na shiga amma wannan nusa ta farko ta hibi islahi amalin wa ikhlasi niyyatin sajiyatuhu ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama khairu sajiyatin ita ce hiyayyen ɗabi'a gaba ɗai fil fadli saboda darajarsa siyadatuhu shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallama gairu khafiyatin ba ɓoyayya ba ce lirusli ko cikin manzanni makanatuhu fil mursalin aliyatun wala ajabun ba abin mamaki bane ga wanda zai mamaki an ya fudula shakhsu a fifita wani mutum fil jinsi a cikin jinsinsa ba abin mamaki bane kamar dai can da yake cewa wala ajabun an yi udalal fardu bil jam'i nan ya abin da ake ce ma ihtirasi cewa ba abin mamaki ba ne a guda ya fi mutum ya fifita ga jinsinsa wannan an sha ganin haka kuma Allah na cewa tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd bayan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wa illa idan ba al'amarin yadda ni faɗa haka abin shike ba to ku gaya mini faman turja shafa'atuhu wane ne ake neman ake hwata cetonsa ake sa tsammanin cetonsa gadan gobe lahira idan an ka zo gaba kowa ya mika tsammani ne gare shi waƙar haƙiƙa kullum kowa hafa ya ji tsoro a lokacin minar rada daga halaka ma a dahu in bancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waƙama ya tsayu almakamar muhammada matsayi abin godewa biha da neman ceton minhu gobe ko ko minhu shine annabi sallallahu alaihi wasallam tabukun mai yawan tsere ma kowa ne bila ainin ba wahala ƙaribin makusanci ne ga Allah subhanahu ta'ala bila mada ba tare da hage ba alimun masani ne ga al'amurra bila haɗin ba tare da rubutu ba sannan hafizun mai hardace abu ne bila darsi ba sai ya yi daddaka ba can da ya ce alimun bila haɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa makon ta tattu min qablihi min kitabin wala ta huɗu, yaminika idan lartabul mubilun nan kuma hafizun bila darsi shi ko inna alaina jam'ahu la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wannan yana nuni ga haka na ga wa'yancan ayoyin da suka yi magana akan wanda shi wannan dangon na baiti yana magana akan wa'yancan ayoyin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sirajul baraya shine hitila ta talikai gaba ɗaya shi ko yana nuni ga zancen Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira dama daga cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam siraju amma mukan ce siraju yadda shike siraju sirajul baraya hitila ce ta talittoci la yazigu bai karkacewa an huda daga barin shirya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamilul qadaya mai kyawun hukunce hukunce ne la hifu bai zalunci alal ida ko ga abokan gabansa ba zai zalimci su ba an saba ma akai da musulmi da ba a kai shari'a ƙarshen ta tabbata ba yahudan adda gaskiya ma'aiki ya bashi gaskiya la hifu alal ida jalilul adaya mai gwaɓin kyaututtuka ne ba su ɗilkaffe mai shinhiɗa tafi ne biljira da kyaututtuka sallallahu alaihi wasallam sariyul mazaya mai maɗaukakin darajoji ne zahirul ba'asi mai bayyanannen zarumta ne wanna da kuma bayyanannen kyauta gare shi karimus sajaya mai girman ɗabi'u ne ɗahirul jismi mai tsarkakakken jiki ne wannafsi mai tsarkakakken rayuwa ce sallallahu alaihi wasallam faɗu ba aljanna ta tabbata li haddin ga kuma tuyu marrago wanda an ka turmu zafi farahu ga turɗar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa wancan na'imun musawwagu ni'ima ce wacce a sauƙaƙe fi duniya ga nan duniya in ka same ta iyakar takewa kenan komi ka biya ko kasa ka tafi komi in dai har ka samu kai ga kabarin nan to ka samu ni'ima cikin sauki wa fil kuma haka cikin taron alkiyama ni'ima ce wal baqi kingin ni'mar da attahi ajallu ta hi girma ga wanda ka samu wa asbago tahi cika sabilu najatin annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar tsira ce mu muballigu wacce ka kai lil jinani ga aljannoni wadunaka na riƙashe ka ka riƙi wannan hanya shit! ka nemi dalili bi aƙalika da hankalinka ga hanya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma da ganin idonka ka nemi dalili da ganin idonka game da hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka ji yadda nace maka haka zaka gani cewa sabilu najatin lil jinani muballigu idan ka rika sunna ta za ka ga yadda za a kwashe da kai ta abubuwan da za ka samu idan lokacin da ka bar duniya din nan wannan ya tabbata don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa zai shiga aljanna illa man aba kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أداءني دخل الجنة ومن أصاني فقد aba haka kuma ga ganin ido ka ga masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake musu to shine cewa donaka fastashhid bi aqlika wal hissi sai ci gaba da cewa husamun annabi sallallahu sallama wani irin takobi ne mai katsa adha wanda ya zan mujarrada an sance shi yumnal haƙƙi da hannun dama na gaskiya ya wara yana gargaɗa talikai lil khairi zuwa ga aikin alheri masna wa mauhada ɗai biyu da ɗai ɗai ɗai wa kam da yawa swaba sahabun girgije ya zuba munjidan wanda girgije ya zuba yufidul halka wanda ke amfanar da talikariyan kwasuwa bila da ba kishirwa ga wannan girgije wa ilman kuma yana amfanar da mutane ilimi bila shakkin babu kokonto ga ilimin sai dai in kai baka gano ba kamar ka samu nan hadisi ya ce kaza wani hadisin ya faɗi akasin haka ɗin ko dai wangai shahi wannan ko kuma kai abba ka fahimci wannan hadisi ba wa bur'an kuma alaihi sallallahu sallama yana amfanar da mutane waraka bila nuksi ba takunka abinda a takunka shine ciwo ya dawo idan annabi sallallahu sallama ya yi ma addu'a ga ciwon ka ba zai dawo ba to wannan girgije da ke amfanar talikai ga irin waɗannan abubuwan da muka faɗa saba ya sabka mun jidan alhali yana taimako fisha da'idi ga tsanance-tsanance mihu shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Alahul kaka jiya innahu, hakika shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama alƙistasu ma'auni ne, kuma alƙusɗasu ma'auni ne duk kowanne lugaci, alƙistasu ko alƙusɗasu. Biddan mi wabil kasiri. Wal jahalu alhali lokacin da jahilci zulmatun shi ko duhu ne to lokacin ma annabi sallallahu ma'auni ne na adalci Adalci na gaba ɗaya samahatuhu kyauta annabi sallallahu sallama bas shin hidawa ce walmanhu baiwa tai rahmatun wa rahmatun tausayawa ce laffun wa nashrun murattabun ibayatuhu kiyawa yi ga abu ya nisance shi wal man'u da hanawa ta ga abu hibbun tsari ne ga wanda ya hana ma wa ismatun kuma tsari ne ga wanda ya hana ma wannan yana nuni wato annabi sallallahu sallama a wata rana wani sahabi ya ce ya ba wa'yansu ina cikin cikinsu amma bai ba wani ba ƙarshenta annabi sallallahu salma ya ce ai da yawa nike ba mutum amma wanda ban ba ba ma na hiso nai domin wancan da ni ba gudun Allah ya ki da huska ta a cikin wuta don shi ɗaya ne ni ba shi don kai ya samu matsala ashe wanda an ka ba ɗin shi a daidai da shi wanda an ka hana maɗin ma shi ne daidai da shi shine ce ibayatuhu wal man'u hibzun wa ismatun ma'ana kaga rashin bawancan shine tsari gare shi domin ya kasance annabi sallallahu salama ya ma hiso ne shi da bai baɗin ba sariratuhu abinda a ɓoyayyen annabi sallallahu sallama hikimatun hikima ne wal jahru bayyananne ne nurun annuri ne wannan laffun wa nashrun ma'akus kuma yakan iya zama murattab cewa sariratu zuciya ta nurun annuri ce wal jahru bayyananne ne hikimatun hikima ce ma'ana abin da ya bayyana gare shi waƙar sabakar ta zahiru hakika tsarkakewa ta gabata lilƙalbi ga zuciyarsa fiɗa siga tasa a can bayanin da ya gabata inda jibril alaihi salam ya tsarkake zuciyarsa shihabun annabi sallallahu sallama wani irin haske ne saƙibu wanda haskaka lilakali ga hankali ina ta haƙiƙi domin tabbatawa ɗarikon hanya ce lahibu buge wadda bayyanan na fahmi ta fahimta ina taufiki saboda dacewar Allah subhanahu wata'ala gabawa can kuma saboda tabbatar tabbatarsuwa ga hankali zai tabbatar da haka shi hankali nan ko minat tawfiqi hanya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam bayananna ga fahimta minat tawfiqi saboda dacewar da Allah yawwa bawa zai gano haka ne alaisan shin ba shi ne wanda sara ya tafi na hawa maulahu wajen matalicin sau jibril sahib alhali jibril na tare da shi wal makaru matu girmame girmame muwahibu kyautattaki ne Allah yana ba wanda ya so jimla itiraliya ce wannan he ka min kudusai min ya ishe ka ka gano tsarka kai guda biyu fi hadratul kudusi suna a cikin hwada ta tsarki ma'ana tsarka ka biyu a sallallahu sallah Salma da jibrilu alaihi masalatu wassalam hwada tsarki yana nihin sammai gaba ɗai har zuwa dai matakayen nan guda goma ɗin a wurin rafraf da kuma tasarruful aqlami har zuwa ga al'arshi bayan ga mai bakwai mataki goma kenan alai lazi shin ba shi ne wanda ƙadan nufusa ya ja rayuka gaba ɗaya da habliha da alƙawalinsu ila murshidatil ilmi ya ja su zuwa ga shirye-shirye na ilimi min gayi daga barin batan jahaliha jahilcinsu alai lazi shin ba shi ne wanda sama ya ɗaukaka sa'udan alhali yana tattakawa fauka samawati bisa ga sammai bakwai kulli kulliha gabaɗansu ila mustawan zuwa ga madaidaicin wani wuri ma hallahu qablahu insi wani ɗan adam duk bai sauka wurin ba kanin annabi sallallahu alaihi ko mala'iki bai taɓa zuwa wurin ba wal wato ɗaukaki ɗaukaki dai li ahliha masu su'ad da abinsu nan ko shi jumla ce itiraliya wani wuri na cewa ila mustawan ma hallahu qablahu insu eh, ila mustawan ma hallahu basharun qablu a can lamiya kenan nan siniya hunaka ai can ne wannan wurin ra'al ayati a nan sallah salama ga wasu irin ayoyi da qadar amin ayatar bihil kubra to bi waɗanda ayoyin suna bayyanar da mazhaban hanya ta gaskiya wa faza ya rabauta bi ma kana ya hawahu abin da ya kasance yana son sa matsalaban ga neman sa wa aba ya dawo a nan ƙasa wala khalqun ba wani taliki yudanihi wanda ke kusanta alaihi sallallahu alaihi wasallama ba ga daraja sanahu hasken alaihi sallallahu alaihi wasallama anaral arda ya haskakar da ƙasar duniya sharƙan wa magariban gabas da yamma kudu da arewa fala asarun don haka ba wani tasiri baƙin wanda ke wanzuwa shakkin ga wani mai kokonto walalafsi, ba wani rikici ga addinin musulunci komai an rige an gaya ma mutane game da matsala ta addinin musulunci wannan kenan a takaice a gurguje anan zamu dakata alhamdulillah